you ciwon dindin ne yake ta Hajiya da dai farko bata gaya amma na ƙara matsa sai ta ce min wai ba ta ba ka kula da lamarinta. Yaya Abdullah, tun azu muke ta famun dubin ka ba mu ganka ba hankalinmu ya tashi. Ya hakuri, na je neman aiki ne shi yasa. A haba dai yana da kyau. Yanzu da mu ba na ba ba naka ba ga ɗan kuɗaɗe na da nake da su don mun baro su a cikin yanzu a yi. Ke, dan Allah kake mun yi a kuma baya. Amma an ce kana yi. shi ne bai gama manaja ka dubi girman Allah manaja ka taimake don Allah babu wannan babu wannan ta Allah tsine maka duk ana yi ne ba don saboda komai ba sai don saboda ki ba za ki gane ba ne ba za ki fahimce ni ba na faɗa miki wani driver wani mai kulawa da ni a cikin gidan nan ni ba bukatar shi nake yi ba wani dan aiki bana bukata ni kulawan iyayena kaɗai nake bukata Ke kuma ya? Ya Ya kika? Umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umma. Umma na shiga uku na lalace umma. Umma dan Allah ki zai mun gida shi umma. Allah. na ga duk suna bara mun zan je samu mai mashin ya so sai mu zo mu kai su asibiti kai su asibiti ya Allah mu wannan bi mun Allah Allah ka yafe mana Allah dan girman ka Allah ka yafe mana Allah girman ka Allah ka yafe mana in ma wani laifi muka aikata maka mu dan Allah ki taimaka ki ci dan Allah ku tafi ku bani dan Allah abba dan Allah ku taimaka mu mun yau Allah na shiga uku na ah, eh. zan bi asibitin nan domin gara mu je yaran nan kuya da hayyacinsa ko a gaskiya alhaji baka kyautawa na gaya maka yaron nan mahaukaci ne ka kyale shi ya karaci tsiyarsa a titi wai kai sarkin taimako ka wani dage sai ka taimake shi hakika abdalla wato na ji tarihin rayuwarka na tausaya maka ƙwarai da gaske hakika maraya abin a tausaya masa ne sai dai kuma likita ya faɗa min cewar akwai complications a tare da kai amma da haka wato na yake hukunci ko ce na alkawarin ci gaba da riƙe ka kuma zan baka kulawa kwarai da gaske Allah sa kawo da alkai tun da ni na buge ka da mota na yanke shawarar ci gaba da rike ka kuma zan baka kulawa matuƙa in har ba za ka mayar da hannun alkhairi baya ba Allah ya ka da alkhairi zan baka kulawa kulawa ta hakika in har za ka kula da kanka kanka za ka yi alfahari da kanka zan baka kulawa sosai yadda za ka yi alfahari da kanka me kake gani abdallah na amince allah ya saka da amin amin um, <clears throat> wanda kake gani duka yare na ne wannan ta tsakiyar sunanta maryam ita kuma waccan ta kusa da ita sunanta halima dukkaninsu ‘ya'yana ne amin ita kuma wannan mahaifiyarsu ce sunanta hajiya alami amma suna kiranta da suna momi ka gane ko so da kai ma ina so ka saki jikinka ka saki a cikin gidan nan tamkar gidanku ne ka gane ko godiya nake Allah ƙara arziki amma idan har babu damuwa ina so zan je gida akwai wasu muhimman kana da nake so in ɗauko. To, ai, Abdallah baka da matsala. In an jima zan ɗauke ka na kai ka, ka tattaro duk wasu abu da kake ganin masu muhimmanci ne a gare ka, za ka ci gaba da rayuwa da su sai ka zo da su gida ba, ba da ba. Amin. الإنسان ما شاء الله عبد الله ga wannan a gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara mu waya ce na siyo maka da nayi tafiya na mace kana da sim card amma baka da waya da haka idan ka je ka ɗauko sim card na naka sai ka sa a wannan waya kai amfani da ita godiya nake da Allah ya saka da alkhairi ya sa. ya isa Um, Hajiya? No. Wai da suna kuke kiran shi? Um, mm, fa sunan shi Alhaji Amir muke kiran shi Madalla madalla to yayi kyau yayi kyau <laughs> Masha Allah um, Amir Amdan ko kana da sha'awar yin karatun boko ka san ba zan takura maka ba saboda ni ma ina da burin. Sani daji. Yawa. saboda ni ma ina da burin zama wani a rayuwata. masha Allah na ji daɗi sosai dama na ga sahali matu sun kusa koma school da haka kai ma nake tunanin gara na samun maka makarantar bodin wato ma'ana makarantar kwana sai ka tafi karatunka amma kafin nan zan yi kuɗin samun maka wanda zai ringa yi maka extra lesson a yaran fahimci abuwa sosai gode sosai dadi. amma idan har babu damuwa ni na fi son makarantar jiya kada ba burin nan a'a to ba komai da ka fi so ainihin ma ba da damuwa na gode shi kenan gode da shi wai lafiya kwanan biyu nake ganin ki cikin damuwa ba kai bane ba kawai baka damuwa da damuwa ta sai shirye-shiryen tafiyar ka kake yi haba ba aka bane kamata ni kai na inda san samu ne da mata fita ne eh mana to shikenan ka san wani abu idan ka tafi ko sai na dame ka da waya domin kullum sai na kira ka amma ka san me matsala ta kar ka je tura wannan su dauke maka hankali ka manta da ni eh Ya kalle tana murmushi. いただきます。 tafiya ta kwana biyu na ji daɗin wani labari da ji daga wanda yake koya maka extra lesson a gida ya mu bayani cewa kana gane karatun da yake koya maka don haka ci gaba da haka ka ji ko insha Allah zan ci gaba ka da wata matsala ko wata matsala da ko da na yi tafiya inda ka ja ko wata matsala ko wata bukata da kake da ita sai ka kira na waya yawa sai na dawo Allah ya tsare amin Allah ba ni. Ke, zo nan Ke wai da ina ma shan irin wannan, ina shan jan lemo ne? Sannan za ki kawo min a kofi mai ƙarni, eh? Ki haƙuri, ni ban san kofin yana da ƙarni ba. Ina miki magana kina ce min in yi haƙuri? tawa nan da zuwa da lafiya abdalla ina shi hashimu kula da shi hashi abdalla hashimu baka ina ina shi ne jure jure jure jure zan abdallah wai baka ga baka da lafiya ina za ka ina za ka ina so an ganta ne kafin su koma ina so an ganta ruma nake son ruma ina so an ganta ne kafin su koma abuja Yeah.